wata cibiyar bincike da adana bayanai da ake kira Research and Documentation Center da ke babban birnin tarayya Abuja su gudanar da wani taron yini guda da masu ruwa da tsaki kan hanyoyin kare ɗalibai da kuma malaman makarantun firamare da sakandare daga hare-haren 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Wannan cibiyar ta gayyato masu ruwa da tsaki ne kan harkokin ilimi da kada da malamai da iyaye da kuma masu anguwanni za su dinga faɗakar da jama'a kan yadda za su kare kansu daga hare-haren 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Dr. Abiola Akiyo da ita ce shugaban wannan cibiya da kuma ta shaida manema labarai ya cewa wannan shiri dai ta soma shi tun shekara guda da suka gabata sakamakon wani bincike da suka gudanar inda suka fahimci cewa babu isassun tsaro a irin makarantun da ake da su da haka suka yunkuro wajen faɗakar da malamai da ma ma'aikatan da ke irin waɗannan makarantu sanin hanyoyin da za su yi wajen kare kawunansu da kuma ma ɗaliban. What we are drafting is what we call minimum guideline for safe and secure schools in Nigeria. So we're we're going to engage the government with this. Ta ce abin da muke dauke da shi a nan shine wani tsari ne da ake kira guideline da zamu bi wajen tabbatar da cewa an samar da tsaro a dukkanin makarantunmu kuma za mu kawo gwamnati ciki. Professor Patricia Dolly da malama ce a jami'ar Maiduguri. Kowa ya san abun da ya faru ah, abun Boko Haram da abun makaranta. Mun san Boko Haram sun destroying lalata da makaranta da building ticoci ma ba su a gurin yanzu kuma tun da kana na aika gan irin abubuwan da aka fada na aka ce kai kai da yawa ya fi kai daya to ko me waɗanda suka halarci wannan taron ke cewa malam bakura Mohammed, na Yarowa central maiduguri zone eh alhamdulillah gashi nan dai an koyar da inda za a yi security din makarantu da kuma yadda za a wayar da kan yara saboda in dai wani abu game da tsoro haka in ya faru yanayin da za a yi mu sanar da yara kuma yanayin da za su yi din wannan abu ko kuma in an ga mutum bai da baji ko kuma wani tabbacin cewa ɗalibi ne ko ba ɗaliba ba za zuwa sanar da head teachers da sauransu haka dai an zo an koyar da mu kuma insha Allah ma za mu je mu fahimtar da yaran kamar a eh, akwai wani barazana ko ta fuskanta ne da ganin cewa kana koyarwa a cikin Maiduguri eh to mun fara mun samu dai wani matsala da haka game da wannan abun saboda mun zo mun rasa malamai biyu wannan a shekara 2013 so mun ga yan boko haram ne suka zo kashe mana malamai mu kuma daga baya makarantar an zo an din sa security yanzu an zo an sa gate an sa wire insha Allah da muna tsammanin gwamnati da mutanen jama'an community za su ya su ba kaɗin kai so that we should a ci gaba da koyar da wannan abu. ok ko da ni ba malami makaranta ba ne ni na zo ne in wakilce shi wato ainihin lawani na wannan kauyen wato balalasi sunan malamin jeremiah amos to ganin cewa ka zo daga garin chibok ne kamar ya za a ce kun karu da wannan koyarwa da aka yi muku kuma faɗakarwa da aka yi muku yanzu haka wannan taron gaskiya zahiri ne domin kowa ya san abin da ya same mu a can Chibok domin damuwar rasin tsaro kaga wannan taron ya zo ne lokacin da ya kamata dama a samu irin wannan taron tun da jima domin da akwai an faɗakar da mu akan irin wannan abin da wannan abin mummunan abin ma bai ako ba bai faru ba ma wani barazana da ɗalibai haka maka a cikin garin Chibok suka sake fuskanta eh akwai akwai barazana da yawa da ɗalibai sun fuskanta don akwai lokuta da yawa ɗalibai suna makaranta za su dawo yan boko haram za su dawo dole za a gudu to in an gudu kuma ba za sake zo ba sai bayan sati daya sati biyu wannan kuma yana kawo yana kawo kawo baya a cikin ilimin yara wasu malamai kenan da suka halarci wannan taron fadakarwa kan hanyoyin da za su bi wajen kare kansu da kuma ɗaliban da suke koyarwa daga hare-haren ta'addanci da halaka hallaka wasu ɗalibai da ma malamai da dama haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya